ba wai a farar ta same shi ba kar ki ga irin gumin da aka yi da shi ni na san hana abokina shi fa wannan bawan Allah da kike gani Allah ya masa hangen nesa da tsantseni ya shiga al'amari sai ya hangi gaba ya hangi baya ya ga me zai je zo shi yasa tun a farko ki amincewa A shi Allah ya yi dai kaddara sace akwai alkhairi a cikin al'amara ga shi ta ta tabbata na sha faɗa miki ni fa na daɗe ban ga mutum irin ƙaribu ba mutum ne mai bala'in tsantseni da kaffa kaffa da al'amura ni zama tare da shi garkuwa yake mu saboda in kana tare da ire-iren wa'annan mutanen za su yi amfani a rayuwa ba za su bar ka shiga daji ba saboda ni kawai in na nufi abu gab-gab nake tafiya amma shi sai ya auna ya ga me zai je ya zo tun a farko shi yasa ya ki amincewa kar ki ga yadda aka yi kuma duk duniya in ba ni ba babu wanda bai yake faɗawa sirrinsa ke kanki ina faɗa miki ne saboda na san baki da irin wannan surutun ba ma yadda za a yi matarsa ta ji amma dai gaskiya watan nan ta sha wahala kafin ya amince kuma dai kawai Allah dama ya riga ya kaddara sai hakan ta faru gashi duk dai guje-gujen da yake an zo abin ya tabbata komai na Allah ne amma gaskiya na tusa wa shafa yanzu duk jijji da kan nan da take yi mijinta zai auga mijin hajiya ai maganin ta kenan ai maganin biri karan maguzawa yanzu kin ga ta san an fi karfinta gaskiya amma Allah ya taimake ni <laughs> da ni kenan zaka yi wa hakan ke ma ki taya ni addu'a ni ma Allah ya koran wata hajiyar nan haka ma zaka ce to ubangijin Allah ya sa ka dawama a talauci mu zauna a haka cikin gidan hawa eh ma'a dawama a talauci dawama a talauci tunda ina yar sana'a ta muna ci ta ishe ni Ha ba anin ba bakin ke sare danyen kashi amma na na hakura kar Allah ya koro hajiya amma Allah ya koran arziki to yanzu kai magana ba wani ce min wata hajiya mata da kishi za ki min baka addu'a yanzu da kin faɗa da bakin mala'iku kenan kin rufe kofa ai to gara su rufe kofa wallahi gara Ai tsare ni da ke ni zan fita to amma <laughs> hawa a yi haƙuri fakar in dawo in tarar ba a yi abincin dare ba eh, kan wannan magana ta ɓata miki ni ba ni ma da ra'ayin haka ai eh, ai ni <laughs> saboda ana son a dawo a kwashi girki ba a karki da ai ni dai ce tal to shi kanshi din fa da nake baki labari ba fa akwai fa dalilin da yasa yadda ba wai kawai da ana masa tai yace ya karba ba dan ya ban labari ya haka inna lillahi inna ilaihi raji'un hajja dan Allah kake min haka me yasa zan zo gidanki ki rika min wannan ya ai ba zan maka haka ba ya zan gaito ka ka zo kana kokarin tafiya da fushi hajja dan Allah ki rawa mu asiri bai kamata ki min haka ba dan nazo gidanki kina ji kiran sallah ki so nake an samun fitan jin sallah ya tsoro sai ka ce wani wanda ka hada mugun abu fi sibilillahi qaribu ya zama ba wannan ba tafi ranan ka magana akan motar nan na ce ka shigo motar mai magana ko kuma ka zo gida ka ce a eh. to kai ya alaƙa ka mai motar take hajiya wannan mota abin da nake nufi shine na yi mu'amala da ita ubangida na ne alhaji harisu ya taɓa ɗauka na aiki nake tuka shi alhaji harisu mijina ne shine wanda na aura bayan rasuwar mai gidana hajiya wai me alakar wannan labarin da kike bani da kuma uzurin da kika zo min da shi na maganar aure to karibu yanzu da ya rage naka kana so in baka labarin abin da ya alakanta ni da motar nan ko kuma kai ma ya alakanta ka da shi har kuka zo da ni da tsakanina da alhaji harisu in na baka labarin yadda wannan mota ta alakanta ni da ni da kai na tabbata za ka fahimta wato ma'azu na jin ka na san ka kowa sani na har ga Allah ni ba yi ba ne kuma idan da kuɗi nake so da yawa da ba zan ma tsaya tantance a ina zan yi sana'a ba kuma da ba zan yi sana'a da ba kuma zan yi mu'amala. kuma alakata da baiwar Allah nan kai kafi kowa sanin ya aka yi ta haɗu a dalilin neman mafita ne da ka ba wani abin ta nake nema ba amma ne mamaki yadda farar ɗaya da ta yi min tayin maganar aurenta har na ji cewar zan iya aurenta ah, ne la'akari da irin labarin da ta bani a matsayinka na mai hankali kana tare da mutum in ya gaya maka magana kana kallon idan ka ya kamata ka auna ka iya tantancewa ka auna ka da naka hankalin ka iya gane sa da rashin ka san halin da nake ciki a baya ka san matsayin da na taka da hawa da saukana wato da muka tsaya muka auna labaran junanmu da ni da ita hmm. sai na ga labarai ne mabambanta tunda ban santa ba a baya ni ba ta sanna ba gaskiya amma daga karshe sai na ga labaran nan layin su daya kamar yaya abin da ya faru shine a cikin lokacin na tare da shafa'atu farkon wurina da ita tibin nake nema ina son dan kunna in kallo ni za ka yi da rumat kallo mana kin sani Allah ya jarabe ni da san kallon kwallon gaba to shine nake son dan gani ko zan ga highlight na san dai an tashi daga kwallon in ga nawa da nawa <laughs> haba mana hani a tunani na kallo na kadai zai iya gamsar da idanuwarka <laughs> kina da in ba sa kallon kenan to zan iya hakura insha Allah yawwa dama na ce eh, idan kuɗi da na ajiye na na ga duba ban gansu ba ban sani ba ko an canja musu mazauni kwarai na gansu na gansu ka ijiya inda bai dace ba Kasan, san shi kuɗi sirri ne bai kamata ana ije shi a ko'ina ba to na gansu sun yi min kyau sai na canza musu waje na saka su a cikin jakana mm-hmm. shafa'a ta amaryata wato kuɗin hauni kyau gare su mm-hmm. yadda to in dai kuɗin nan sha'awa suka baki har ya sa kika ɗauka kika canja musu mazauni kuma mazaunin ma a cikin jakaki to kai da kaya duka mallakar wuya ne in dai kina so ko ko kina da bukata to ki rike su gaba daya ni ma ake ki rike da ni <laughs> wani in rike kuma to menene dan na faranta amarya ta rai na gode shi sa kake burge ni Allah ya saka mara alkhairi ni fa ban gane ki kawai dai na zuwa talaka ne amma duk ran da Allah ya hore mun zaki sha mamaki duk abin da nake da shi zan iya ba wa iyalina me zan yi da su hmm? ka ce zan ji daɗi sosai a ah, insha Allah ki da ki ci gaba da yin addu'a to babu da amma na gode Allah ya saka maka da kulawan da kake ba ni to abin ya Allah kuma yanzu ka lori an ce in fasa to shikenan na hakura barin yaji yi zafi ba na son ki fushi to shi kenan mu je ga nan shigowa ka zo mu je nan gani nan a'a a marsa ta ango mai daɗin tuwo da kuka to bari nan nan to na ji a'a karki damu karki damu ni jaka ba sai na bar jaka ba nauyi ta min ba abin da ya min nauyi shi ya dame ni kuma shi na fito zan tafi in da zan sauke nauyin da ya dama amma ba nauyin jaka ba haba alhaji me ya zafi haka to a'a haba ai abin da ba zai yi bane ba hmm? tsakani da Allah na zama sai dai duk inda shiga unguwa a rika nuna da baki ana ana ana ganin ni nayi aure wanda zan samu rufin asiri zan huta hmm? amma kawai aure na yi shi kawai shikenan ba ni da wani yanci ba da wani sakewa kina gani fa duk inda zan je fa idanun ki bai na kaina fita wannan in zan sai dai ki bada mota a kai ni na fi shekara talatin da iya mota amma mota a ɗauka a bani a ɗan ware min a ce nan kai ma bangaren nan naka ga mota duk hidima ka yi a duk kiki wannan abun hmm? shikenan amma idan ka san bai kamata dai ka bani cikin gidan nan ba ko ta zama ni kadai wai suna ina da miji hajiya ni ma ba a san raina zan fita ba dalili ta yi dole zan fita domin ni ma in samu abin da zan rike a hannuna tunda na lura na ce komai sai kin mini kamar ina matsa miki ni ai na zata hakan gata ne tukin ma daɗi ne da shi a ɗauke ka ji inda za ka je ka dawo na zata wallahi gata ake maka alhaji ba wani gata wallahi ba wani gata shi yasa ƙara in fita in je in nemi na wani kaina yau wani nemo na wani kaina abin da aka ga ba zan iya ba a taimaka min wannan shi ne yanzu mota ce a eh, a'a to shi kenan, a ɗauka mota ce ma matsalar hmm? tunda tunda dai kin tara su mota ma ke ba kasuwa zaki ba haka hmm? in an ɗauka ni ko ba ca ne duk wacce ki kawo sai an bani ba ko kwaɗe aka ware aka ce ga wannan ko ba komai nima a cikin abokai ya san cewa nima na shiga na shiga daula ko ba gaskiya ba to yanzu bari in baka wannan motar sai ka tafi da ita ko wai wannan eh ma to amma ba yau zan dawo ba zan kwana daya in ban sami yadda nake so ba kuma sai na yi kwana biyu ba matsala ina zuwa dan jira na minti daya abada mutum Allah masa da asiri ba za a gane cewar ya kamata a dan tabuka ba sai ka tsaya kana nuna fashinka zuwa ne kawai rika shiga ɗaki ah. to shi kenan to ko ke fa to zai shiga an Allah suwa da duk yanda zan yi ai alkawari aka yi min idan na je da na gana na kammala komai gobe zan dawo ni ma ba son nake yin da ke din ba shi kenan to idan zaka dawo sai ka mun waya ka faɗi min abubuwan da kake so a shirya wa Depois uma podia. lá. cikin wanki to ni na ji tsoro ne da ka shigo ai abin murna ne ya samu ke ana gaidi kina ga kura to kin san me faru bari in ji Allahu akbar gode maka addu'a ta karbu to alhamdulillah kin san an kira ni eh wani bawan Allah wani hamshaki ya bani aiki alhamdulillah addu'a ce addu'a ki ce zaman daren nan da kike da tashin dare da tsayawa da Allah mun gode maka Allah mun gode ma wata zuƙeƙiyar mota aka bani zan dinga tuka wani bawan Allah shi kadai kuma ya ce shi bai kuma an tuka shi a wata sau uku ba saboda haka motar ma a na za ta dinga kwana zama na ba matsala kawai na san aiki nake yi na wata-wata za a rika bani albashi yanzu haka kin ga ai wata ga shi nisa to yanzu duk da ban fara aikin ba eh. yanzu an ma turo min na ji alat a me kwarai ko an turo min wannan wani irin hanshaki mai kuɗi ne ka samu eh, ba bari an turo min yanzu kuɗi kuɗi sun kan kama dan haka yanzu na ce bari in zo in ɗauke ki mu fita mu je cire kuɗaɗen nan saboda ya ce ya yarje min ya aminta ko ma me aka yi in je ya ce duk inda zan da mota in je in dai na san ina da man da zan zuba shi kawai bukatarsa san da zai yake da bukatar zan dauke shi kada kake a gaban mota eh, eh gaskiya to mu je ki eh, su mu je mu turo kuɗi sai mu je mu duk duk duka za mu kwashe a to me zai da su mu je mu kwaso su da abin da yake da bukata a zuwa shikenan eh ke ya dauko <laughs> kai Allah mun gode maka alhamdulillah ala zalika girkin ya hana ni sukuni Wallahi barin da kowa yi ko eh, ba a fara gida eh, eh. yi maza yi maza ne kada ka ga yanzu yammaci na wani lokacin da an ce maka banki ba ne to ah, ka. <laughs> <laughs> nan? A nan fa na ji ta ba. Ban gane a nan ba ko da baka zo da ita ba. Gan kulle a gurina? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo mai shiga abu Wani gaba motar ta can, gaba ta can. matar mu shi kenan mun shiga an kuma lalace ga samu gare ni ban shi sun ba Thank you. ce? Tun daga wannan lokaci na samu matsala a rayuwata, aka kama ni aka ce an bani mota na batar da ita saboda haka na gaza hujjoji da zan kare kaina. aka kulle ni dukkanin abin da na mallaka a lokacin ya ƙare saboda ƙoƙarin yadda zan yi in fito daga kamun da aka yi min na hannun hukuma kuma wanda nake shari'ar da shi ya riga ya fi ƙarfi na don haka daga wannan lokaci ban sake samun nutsuwa ba wanda kuma hakan shine sanadin talaucin da na shiga da rashin sana'a kuma ya sanya mutum in ya tunkaro ni koda da alkhairi ne sai nake jin tsoro nake ganin kamar shari'i zai mun saboda ta hanyar da wancan bawan allah ya biyo min kenan ta siga alkhairi kuma daga ƙarshe abin ya zo ya zama a haka na iya ƙoƙari na amfani fahimtar da shi cewa ba laifi na bane wurin batan motar amma ya ƙi amincewa da haka kuma tun daga lokacin da na rasa abin yi nake fuskantar barazana tsakanina da matata shafa'atu ya zamto take min kallon ya mutuwar zuciya wanda ba son yin sana'a a sanadin wannan mota kuma motar nan ni sai ma daga baya ma yanzu nake ma ji a jikina anya ma ba da biyu kika bani ba wallahi motar nan ba da zuciya ɗaya kika bani ba saboda duk mutumin da zai baka mota ya kamata ya baka mai a cikin full tanki kin bani mota ba mai ke baki gaya min cewa motar nan ba mai ba ke baki gaya motar nan bakin manta ya mutu ba na ɗau hanya mota ta tsaya ta mutu bawan Allah bawan